Bayan farin ciki da 'yan kasar ke yi na saukar farashin litar man fetur a makonnin da suka gabata, sai gashi yanzu murna na son komawa ciki. Ganin yadda manyan dillalan man fetur masu manyan rumbunan adana mai ko kuma depot suka ƙara farashin litar man fetur da na gas a ƙasar. hakan ya sa na tuntuɓi bashir salisu tahir da ke matsayin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta ipman reshen arewa maso yammacin ƙasar ta wayar tarko game da wannan ƙarin farashin litar man fetur da kuma na man dizil a ƙasar inda ya kaɗa baki yake cewa a maganar ƙarin kuɗin mai da ake cewa an yi babu wani mai gidan mai da ya ƙara kuɗin mai kuma maganar mai ya danganta michael post shi yake determining mutum abin da ya siyo saboda haka tun da an cire an yi da regulation magana karin kuɗin mai yanzu babu shi abin da kasuwa take kai a haka ake sai da mai amma duk wannan surutu ne na mutane za a ƙara mai za a yi wa gaskiya babu wani maganar ƙarin mai amma 'yan najeriya sun fara kokawa game da ƙarin farashin litar man diesel da kuka yi a 'yan kwanakin nan shi dama maganar kasuwa idan te sama kaye sama in te ƙasa kaye ƙasa to a kan haka ake faɗa ai gas ɗin da ya dawo har wajen naira dubu goma sha hudu sha uku to amma yanzu ne ya ƙara yin sama saboda dizal ɗin ya yi tsada to shi yasa kayan suka ɗaga amma da zarar kasuwa ta yi ƙasa kayan zai sauko tunda alhamdulillah yanzu ga nnpc tana aiki refinery ɗinta tana aiki na port ga na wari shi ma yana yi ga na dangwata shi ma yanzu yana ai abunan za su yi kasa gaba daya. Uh, wasu na ganin kamar kun fi karkatar da akalar ku wato kamfanin nnpcl duk da cewa kamfanin man dangote na samar da isasshen mai mai rahusa kuma ita a ita ce uwa ba da mama da mu da dangoten duk a ƙasan ta muke su suke ba shi crude oil mu ma gaba ɗaya wajen su da muke shan mai to daga baya ya buɗe nasa muke siya a wajensa wayansu members din mu kuma shi ya buɗe kamar outlet din shi kamar mrs yake so da mutane akan 935 to su ma wayannan da suke ba su ma yanzu suna ta refining tunda ya riga su fara aiki yanzu kayan su suma yana yin sauki kuma yana wa 'yan Najeriya albishir mai zai yi kasa inda ba sa tunani. Imrana Wadanas da ke matsayin shugaban rundunar talakawan Najeriya ya ce babu wani farin ciki da 'yan kasar ke yi game da yadda ake samun sassaucin farashin litar man fetur a kasar. Duk abin da za a zo a gaya maka a kasar nan to labari kawai za a baka sai dai kawai abin da ka gani. sannan dama masu tunanin cewa wai ana murna cewa wai an rage mai da aka rage mai daga nawa daga naira dubu ɗaya da ɗari uku ko da ɗari biyu ko da ɗari da hamsin zuwa naira dubu ɗaya da naira tamanin da naira sittin da naira saba'in ni ba ni cikin masu murna cewa wai an rage kuɗin mai ni ba ɗauka an rage kuɗin mai ba saboda ita wannan gwamnatin da ta zo tun daga dubu biyu da goma sha biyar zuwa yanzu nawa ta iske man kuma daga dubu biyu da goma sha biyar zuwa yanzu nawa ta sami nawa ta kai shi kaga ba su yi mutane adalci babu kuma adalci a cikin hidimarsu nawa aka iske wutar lantarki jiya nawa wutar lantarki take nawa aka iske buhun shinkafa da buhun masara da kuma sauran abubuwa na kayan masaruhi kullum abubuwan nan ƙara tashi suke Da haka magana wai a ce wai wai zama a yi murna na cewa wai ana sauke farashi kawai yaudarar kai ne da kuma rashin tunani da kuma rashin fahimtar halin ma da ake ciki. 'Yan kasar dai na ci gaba da hankorin ganin matakan da gwamnatin kasar za ta samar da zai kawo musu saukin rayuwa da janye tallafin man fetur ya jefa su a ciki. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.